Kullu نفس بما كسبت kowace rai za a kama ta ne da abin da ta aikata ko dai ayyukanta su hallakar da ita ko kuma su kwabatar da ita daga hallaka